Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum yau ranar Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. A ranar Juma'a ne Amurka ta zargi Iran da hannu a hararen da 'yan tawayen Hutu na Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci tare da ƙara zage damtse a daidai lokacin da Amurka ke la'akari da ɗaukar tsatsauran matakai da suka haɗa da yiwuwar amfani da ƙarfi. Fadar White House ta fito fili ta bayar da bayanan leƙen asirin Amurka yayin da 'yan tawayen Yemen da ke alaƙa da Iran ke ci gaba da kai hare-haren jiragen ruwa da suka ce suna goyon bayan Falastinawa a zirin Gaza. inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas waɗanda ƙasashen yamma suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Tehran ta samar da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami ga Houthi da kuma bayanan sirri. 'yan hutu da ke rike da yankuna da dama na kasar laraba mafi talauci da suka haɗa da sana babban birnin kasar sun kaddamar da hare-haren jiragen marasa matuka guda 100 da makamai masu linzami a kan jiragen ruwa na kasuwanci goma a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a ɗaya bangaren kuma bayan shafa kwanaki ana tattauna mai tsanani kan batun dakatar da fada tare da samar da kayan agaji zuwa zirin gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita amurka bata hau kan kujerar naƙi ba a ranar juma'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda kwamitin mai ƙasashe goma sha biyar suka amince da shi jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗi cewa A yau wannan majalisar ta yi kira da ɗauki matakan gaggawa don ba da damar kai ɗaukin gaggawa cikin aminci ba tare da wata matsala ba. Da kuma faɗaɗa ayyukan jin kai da samar da yanayi mai ɗaurewa na dakatar da tashashen hankulan. Ta ce dole ne a gaggauta sakin waɗanda aka garkuwa da su kuma dole ne Isra'ila da Hamas sun mutunta dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamakon wuri na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaben da ba a shirya ba lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyar adawa suka yi kukan magudi tare da yin kira da a soke zaben. Sakamakon wucin gadi na dubin dubatan masu kada ƙuri'a a cikin 'yan gudun hijirar Congo ya nuna cewa shugaba Felix Tikishedi ne ke kan gaba a kan masu hamayya da shi. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo. ta samu rajistar kimanin mutane miliyan 44 daga ranar asabar a wani taron manema labarai a kinshasa babban birnin kasar shugaban hukumar zaben sini davis kidima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kada ƙuri'ar ya kasance cikin rudani da rashin gaskiya zaɓukan da kan janyo cece kuce sukan haifar da tarzoma a ƙasar ta biyu mafi girma a afirka wadda kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da tagulla kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt wani muhimmin sashi na batirin motoci masu amfani da wutar lantarki. A yayin da dakarun 'yan adawa ƙasar miyamma da ƙungiyoyin kabilu masu ɗauke da makamai ke kara ƙaimi wajen yaƙar gwamnatin mulkin soji, kafofin ya labaran ƙasar na ci ƙoƙarin yaɗa wannan mata. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro da a yau za mu tattauna da ɗaliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma da aka sako su bayan share fiye da watanni biyu a cikin daji a hannun 'yan bindiga daɗi. Tomadalla. Kamar da muka bayyana muku, a shirin na tubalin tsaro na wannan mako. za mu tattauna ne da ɗaliban nan na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma da aka sako su bayan da 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da su da kuma suka share fiye da watanni biyu a cikin daji. abokiyar aiki na madina dauda ta zanta da wasu daga cikin ɗaliban da aka muhammad da ƙarfi fatima federal university dutsen ma fudma a ah, muna da cin gida ne mun kwanta tsakanin karfe biyu so mu yi barci kawai sai muka ji mutane ci da mu sani suka suka shiga ba so dakunan kuma dakuna guda biyu ne sannan muka ji sauran ɗakin suna ihu sai ɗaya cikin mu sai ta ce za ta kulle kofar ɗakin mu sai suka ture ta kawai sai muka gansa cikin gida ma zama ko ɓarayi ne za su ansa waya ne suka kwata waya tukuna kafin mu ce mu gudu zuwa waje ashe duk suna waje sai su rani ko na da bindigogi su to suka yi saradin koya da binigar sun su sai suka ce to mu tsaya da tsayawa kawai suka ce to sai suka fara bin da mu ta daji kawai mu je ta fara zaki ce dun uban ku ku je mu je mu je mu je suka tafi da ku mm. su nawa su tara suka zo ranar da suka zo amma muna tafiya hanya kuma suka fara yawa sun kai goma sha hudu kun san inda suka kai ku a da wani tunne ji suka dauke mu na farko ni muna cikin katsina a baba mu san wuraren ba so da muka yi kwana kamar kwana goma sha biyu a kun sai suka dauke mu suka kai mu can wun zamfara suka canza muka yi tafiyan kwana biyu a hanya zuwa wun zamfara kuma a kafa a kan mashin ne me ya faru a wa'annan kwanakin duka da kuke tare da su a kwanakin dai magana kuɗi suka rinka tantambai cewa a kawo masu kuɗi dan ba kawo kuɗi ba su suka ce a kashe mu suka ce a daura mana aure da su to yanzu an muku auren a ba basu basu mana aure ba to yaya rayuwar ku a wajen rayuwar da a wurin da zamu ce mu kawai mu gode ma Allah if not it's no easy sha wallahi ba ɗaki a wajen muke kwana ga rana ga ruwa komai ne akan mu yake fa kuma akan mu yake wannan maganan abinci ba abinci dai suna kokari suna ba mu amma lokacin suka yi fushi ba sa mu isasshen abincin lokacin suka yi fushi a za zaka masa alƙawarci za ka kuɗi ba kawo suna hana mu abincin lokacin suna bugu mu lokacin kuma su su ɗauka kuna masu yadda musu a jikin su ya kuna mu ya cije mu ba wansu wasu lokaci kuma na jirage suna tafiya wanda suke neman mu sai su ɗaure mu sai su gudu su suka ce ko da jikin ya saku bom sai dai mu zai kashe ba su ba sai su gudu sai su ban mu. to ba su wani musguna muku ko su ci mutuncin ku ba. Ah, an dai buge mu wasu kwanaki amma ba bugu haka nan ba amma magana ta basu taba mu ba ba magana fasikanci ba rape ba komai dukan ku ko nawa ne mu biyar ne duka kuma yanzu ko biyar dan aka sako eh mu biyar ne eh duka mu duk muna na lafiya kala alhamdulillah mun gode ma Allah kwanan ku nawa mm, mun kai wata biyu ma ya wuce saboda sun zo October 4 kuma yanzu kamar eh, December 17 ne yau to almost two months more than two months sha mun fi two months yanzu kuka ji yanzu da aka sallamo ku ah mun gode ma Allah wallahi alhamdulillah alhamdulillah godiya ma muke ma vice chancellor makarantar mu wallahi mutum ne ya maka mana shi ma kuma Allah maka mashi Allah saka masa da alkhairi wannan ma da ce daga cikin dalibai mata da suka shaki iskar yanci bayan share watanni fiye da biyu a cikin dajin <laughs> ba ni cikakken sunanki fatima abdullahi bello shine cikakken suna sunan makarantun federal university dutamma katsina state mm. to menene ya faru ma ba za mu ma iya ce ba kaman mafarki abin yake har yanzu ba ma ma so tuna da abin da ya faru kuma a rayuwarmu saboda ba ma fata ya saka faruwa a rayuwarmu ko da wanda suke kusa da mu da iyayenmu ko family dinmu ko su aboka na mu ba masu abin ya faru da su saboda ba ma abin da za mu ce wallahi alhamdulillah dai mun gode ma Allah yanzu alhamdulillah da godiya yaya suka rika duba ku sun ba ku abinci kuna wanka kuna kome da kome ba mu wanka ba mu wanka da muka dade in za mu yi wanka sai mu zuba ruwa a gora a goruna kuma an kama mu sai amma mu duka cewa me yasa muka diba ruwan su ruwan da aka kawo mamu na sha da na abinci ta ya za mu diba ruwan mu je mu yi wanka uban wankan ma adda za su ci uban mu suke cewa in mu masa abu kada sai su sai za su ci uban mu kuma bangare abinci dusan garin rogo eh, garin masara da garin mai dusa dai na gari shine muke shi da kuka kuka gashi ba mai wani rana ba manja sai dai gishiri dama shi ake ba dama shi bane garin ake kawowa sai mu tuka kuma muka tuka mun diba da yawa sa mu duka sai wanda suka so in su ne suka yi abinci abincin da za a ba mu biyar kamar mutum guda ba zai ma ishe shi ba kuma gashi ba mu da inda za mu yi dole ne mu akura mu ci mun ci so daya sai Allah ya yadda kuma sai wata rana koko an ba mu da safe in sun zo sun gan dama sai su ba mu da yamma in kuma ba su gan dama ba aka za mu kwanta idan za mu kwanta sai a dinga sa mu sarka <clears throat> idan jirgi na zuwa haka suna jin abin gan jirgi sai su daure mu cewa idan zai halbe halbe ya kashe mu a wurin ma ba ma abin da za mu ce wallahi saboda ba a ba mu amma ba su yi muku fasikanci ko wani abu ba a alhamdulillah sun ce ba su a taba mata su din su ce ba su abin ba su a fasikanci da mata saboda suna da matanin su har ma suna ta gaya mu cewa me muke yi a makaranta ba me yasa iyayen ba su aurar da mu ba me muke yi a makaranta ga su su in kai shekara in eh, yan matan su sun kai shekara goma da wani abu da aka aure ake kai su me amfanin makaranta cewa aka dinga mun wai ah, ma yanzu ya kika je da kika fito alhamdulillah gashi kuma mun samu dama mun gani eh, senator remi ahmad tinubu first lady mother of the world mother of the nation farin cikin ma ban ma san inda zan ce ba amma sai alhamdulillah ba abin da za mu iya ce sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah yanzu za ku koma makaranta insha Allah za mu koma makaranta za mu gama makaranta da digiri mai kyau insha Allah in ba first class ba to sai dai abin da Allah ya sa insha Allah za mu koma makaranta kuma za mu zama abu a duniya a nan Najeriya a nation dinga insha Allah za mu zama wani abu To na gode Fatima. Na gode. To ko me iyan waɗannan ɗalibai ke cewa? Ke sunana Muhammad Saba Ibrahim daga ni indiji ɗin Kwara State ne daga lafiya ni banihe ne. ta ita ake kira Muhammad Fatima Rukayat. eh tana makaranta ne a federal university dutsen ma a katsina tana cikin yaran da aka aka yi kidnapping wajen wata uku baya to cikin sakin nan da aka yi musu ita ne yar mafarin da suka saka almost about 20 days ago suka sake ta ita to muna ta zaton cewa za su sake su kwana guda ne a lokacin da aka sauko ta ba su sake ta ba ba su sako su ba to nan bai hi shekaran jiya ba da Allah ikon Allah sai gashi dai sun baro yaran to da aka kama 'ya'yan kuɗin an nemi wani ba a wurin ku ne eh kuɗi suke ta matsa mana cewa mu kawo nawa ran da suka suka fara kama su yariyan nan ta kira ni ta ce min da shi fa an kidnapping din su na ce to ba su waya da suka karbi waya sai suna requesting cewa mu je mu nemo miliyan biyar biyar akan kowace yarinya su biyar din su biyar din to akalla da suka ce mana miliyan biyar kowace muna ta yi muna cikin yi da su suka koma miliyan biyu cewa mu kawo 2 miliyan muka ce ai mu talaka ne talaka kuma amu da kuɗi kuɗin ma da kake ambata ni ban taɓa gani ba balle ma ka ce man wai in kawo miliyan biyu to cikin haka da muke ta yi da su suna ta yi suka ce to mu je mu kawo miliyan ɗaya to ikon Allah inda dai dangi suke muna ta shiga muna shiga muna shiga muna roƙon Allah wasu suna bara kafin mu kammala wannan kuɗin to da aka muka haɗa wannan kuɗin first money ɗin da muka ba su da ya tafi wajen su was 4.5 ran aka kai kuɗin nan aka kai musu kuɗin nan muna zaton za su saki yara ba su saki yara ba sai suka ce ya yi kaɗan mu je ga makaranta a kawo kuɗi muka ce ai makaranta baya bada kuɗi a bayan haka kuma miliyan biyar ƙara zuwa duka duka miliyan nawa kuka bayar kuɗin da aka kashe da da suka karba a hannun mu da last one ɗin da suka karba dubu ɗari takwas wallahi miliyan ishirin da dubu hudu take wallahi tallahi abinda suka yi kenan sannan suka sako musu suka sako yaran da suka sako su kawai haka nan a ra'ayinsu suka sako yaran muna ta roƙon su suna kira mu muna ta cewa akwai lokacin da muka kira su sai su gaya mana cewa yaran mu ban musu muka ce a'a ya za mu ban muku yara yaran da muka aihuwa kuma kun san cewa mun yi bauta a kansu shine kuka ce mu ban maku su sai dai ran da zai sake duhu din nan na yi mashi last talk na yi mai magana ya ce to mu je mu nemi dubu ɗari biyu bi mu turo musu na ce to ya zaka yace ce mu zo dajin zamfara wajen birbil din nan muka ce ai ni ban san wajen ma ba garin mu nisa ga rai amma in dai ka yadda cewa mu kawo 200,000 akan kowace yarinya zaka sake su to da Allah turo ma account sai yadda cewa zai kawo account sai ya tura min account da ya turo account din sai na ce to ka saurari kuɗi za mu turo maka kuɗi wallahi sai muka tura mishi 800,000 kan miliyan 20 wallahi tallahi haka yayi to da muka tura mai wannan dubu ɗari takwas ɗin sai ya man cewa shi ya an riga an ga kuɗin bari ya tambaye mai account din da ya tambaya ya ce kuɗi ya shiga can sai ya gaya man cewa mu yi ta saurara zuwa karhe uku zuwa hudu za mu ji muryan yara a hili kuma tule 4 din yana kaiwa sai na ji yara kawai suna calling because all of don suna da namba na ofed saboda cikin iyayen yaran duka tun da kaga in kidnapper ya dauki yaran kayu ya if no some of them they will just eliminate them ba suna da zuciyan koman da za su iya yi wata lokaci zai ce man da Allah baban ruka ya da Allah ka turo mana kati mana saboda yata tana wajen yara suna wajen i have to sai na sayi katin dubu biyar dubu biyu sai in tura mai just to make sure cewa they just keep the life of these girls in safety haka muke ta yi ina ta wannan da su ina wannan da su shi yasa ce baba kullum kana mana magana maganan ka tana sanya a zuciya na insha Allah yaran nan yau zan sake su matule yayi zuba su ya a mota ya aiko su eh abin da yayi ya je kira ne yace yaran suna cikin mota suna hanyar taho suna hanyar tahowa inda ya faɗa min kenan kuma da na zo yara suka kira ni suka ce eh gaskiya a cikin mota suke to ya ka yau da aka ah, sallamo su wallahi tallahi zuciya na ko baccin da nake da wallahi ta babbunta uwar ma cikin lokacin da aka sauko yaran nan to da ko na tashi ɗakina na idan na hitaka sai in ji kawai tana zanne na diba ɗakin ta haka sai ba ta bacci sai dai in ji ta kawai tana zuciya kamar ta kashe kanta na ce ke wallahi kada ki bari wannan wani hawan jini ya same ki kuma tule da muka zo muka gwada ta ta samu hawan jini daga bisani mahukuntan wannan jami'ar su masu nuna matukar farin cikin su bisa samun yancin ɗaliban nasu sunana dr amina ado deputy vice chancellor academics na federal university dutsen ma katsina state eh, a matsayin a makaranta farko muna gode ma allah subhanahu wa ta'ala sannan a madadin shi shugaban jami'a professor arme hamisu bichi oon muna kara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala na ɗaya kenan na biyu kuma muna gode ma ainihin ita uwar gidan shugaban kasa a bisa kulawa da ta nuna da kuma a ainihin NSA muna gode masu matuka mun yi farin ciki kwarai Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya kara tsare mu da tsarewar shi abinda zan iya cewa kenan a wannan lokaci. Dr. Aminu Ado, mukaddashin mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutsen ma. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wurin kawo muku wannan shirin musamman ma abokiyar aiki na Madina Dauda wacce ta mana wannan tattaunawa. Sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Sunana Yusuf Mustapha Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin. Inda yau a cikin shirin gidan rediyon landmark fm kwantagora a jihar Nijar najeriya muka yi tattaki zuwa garin udara da ke cikin masarautar kwantagora a yankin karamar hukumar kwantagora ta jihar Niger, domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na udara da ke da tazarar kilomita goma daga cikin garin kwantagora da isa na garin na udara na samu damar zantawa da babban limamin garin udara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka sunana yusuf abdullahi chief imam na garin udara to maganan tarihin garin udara da ke wannan yankin masarautar sarkin sudan asalin a udara kakanninmu sun taso ne daga ƙasan katsina yadda tarihi yake ba bayani a wani gari garin da ake ce ma 'yan tumaki to kakanninmu daga can suka taso ƙasan katsina matsayinsu mahalba ne suka fito da wa da kani da ƙaninsu su uku suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin mashegu da suka sauka a garin mashegu bayan sun zana a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a mashegu sai zana a mashegu da wa da wannan kanin sai suka taso daga yankin mashegu sai suka yi nan da suka zo nan shi karamin su sai ya tsaya a garin ocho shi kuma ce ya ga wurin zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya na a garin farin shinge ya kawo garin ucu shi kuma wannan da ke biyu wancan na mashegu sai zo nan sai kawo garin udara to asalin waɗannan kakanni namu su suka fito daga katsina yankin da ake cewa yan tumaki suka zo nan suka kawo waɗannan garuruwa guda uku wanda yake waɗannan wa da ƙani ne dukkan su uwansu ɗaya ubansu ɗaya to suka zo suka kawo waɗannan garuruwa guda uku to yanzu a kiyasta iya cewa garin udara ya ɗau shekaru kamar nawa to asalin garin udara lallai ko da udara ta zo suka sauka na suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar yahuri asali yadda muka samu saboda haka shekarun gari kahon garin udara ake yasi ya haura mu shekara uku. a garin udara shin ko akwai wasu abubuwa da uh, wannan gari ko ince wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowane yanki za ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su can cewa eh, lallai muna da wani al'ada a garinmu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara hmm. me za ka yi karin bayani a kai to game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai bai wuce kamar gariya da ake yi zamanin da ba gayya ana haɗuwa a yi gayya kuma a ta kiɗi ke wanda ake cema kiɗin noma wanda yake basawa sun gaji wannan abin ne yana haɗa kan mu mutanen gari in aka yi gayya a ta kiɗe-kiɗe ana kiɗi ana na noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kiɗi hmm. har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne ana yi eh, to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda daɗewar lokaci yanzu an baye su ne kuma kwanfaɗo da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba ma addini ba ne al'ada in ba ya saba ma addini ba ne rike shi yana da kyau saboda barin shi shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatar farfado da wasu abubuwa irin wanda aka sani ana yi da wanda ba saba ma addini ba za a sha Allah za mu yi kokarin mu hudu da su to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar gore yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri to yankin kasan masarautar sarkin sudan yankin gora asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke suke da wannan asalin wannan yankin su ne basawa da kambari su ne aka samu ana sarakuna da suka jagoranci wancan garin udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagorance yankin kasan udara wurin sarakuna guda goma sha takwas ne ko wanda suka yi sarautar garin udara har bisa gane yanzu wanga da ke ci abdullahi ibrahim ita dai kasan udara allah ya albarkance ta da abubuwa masu yawa kama daga abirin nema sannan da itacen da ake sara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwaltan da ake yi a sassan najeriya a sannan yankin kasan udara ake daukan su ana daukan da ma'adani ana daukan su yankin udara kamfanin da suka zanna nan shekara wurin arba'in da suka wuce ana daukan duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasar ilori da kaduna da yawuri ana yin kwalta da su duk yankin yankin kasar udara ake daukar su ya zaka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasar udara to gaskiya an samu ci gaba amma an ɗauki lokaci mai tsawo an wuce an bin baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka hito farko abin da za mu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwarori tun can kango to na magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga ruwan gadai zuwa bayan mun baro kango da can cikin kango ake muke zanne ba nan ba ne aka taso aka koma bakin hanya to daga taso mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda za mu ce mu nuna shine zamanin gwamnan Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu ko mu samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan goma sha da suka wuce sai unicef ta zo wanda ake cewa eh, eh, kuma kuna yawa ta da csdp abin da suke suke da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta mm. a wancan wurin da muka taso kofar na kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna mana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mana da miliyan goma kuma sun taimaka so ka ba da wannan kuɗi to wannan lokacin ne muka amfani da wannan kuɗi muka gina firamare blog a banga blog guda biyu kowane da ofis ɗin headmaster mm. ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka kara tuwo kuɗin na kuma muka zo muka gina asibiti ga nan wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin 'yan siyasa na bombi hmm. yana matsayin abin ga assembly na niger state dan majalisa ya zo ya yi mana bulo guda shi kuma bulo guda yana nan shi ma azuzuwa da ofis na na headmaster yana nan kaga ya abu uku kenan wanda za mu fuskanta wanda yake gwamnati ta yi mana ta bangaren gwamnati to baya gare su hmm. sai abubuwan da suke gasu kamar sola to wannan an kawo mana su ma guda na an kawo mana guda biyar ko shidda guda na shiddan da shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su muke a da sunan a cikin gari to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na odara yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za in so samu ne muna bukatar a saukan muna da wuta nan na nefa sau wannan lokaci duk ba ku da wuta tun da aka hito tun lokacin na wanda ke kanto ma wanda ake ci mutumin can na rahin gora korau mun yi tawaga muka shiga mota biyu muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kanmu suka yi alkawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komi saboda haka abin da kalubalen da ke garinmu a wannan gari na udara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shi ke gabanmu ga wuta nan mu suga shekara kusan fiye da goma amma ba a ɓarkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin udara in ana neman ruwa na kwarai sai an zo nan ruwa masu daɗin sha daga wasu hakonta guda aka zo na ɗibi ba musamman wanga ruwan wanga burtsatse da um, wani muka ce za mu musa inuwa yayi to burtsatsen nan bai da canji ta nan samu kamar shi yana da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin masu duk suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya eh, burtsatsen ya nanace irin su sani black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya bada gudunmawar shi kuma da abin ya koma ƙasa. bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin odara ne na samu damar tuntuɓar kansila da ke wakiltar gundumar masuga inda ya ce akwai matakin da suka ɗauka na ganin cewa ba ma garin odara kaɗai ba sauran garurukan da ke gundumar masuga za a ɗauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya min karin bayani ta wayar salula. Suna na Honorable Awal Abdullahi, ne kansila da ke wakiltar masu gawar. A hoɓasan da muke a bangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addabar mu a yankin. To ta bangaren wuta dai akwai abun nan da gwamnatin abin ga ta kawo muna mu cika na batun world project to ta bangaren wuta dai insha Allah duk wayannan abubuwan duk mun sassa su ba wai ugara kawai ba yankunan da ke yankin masu ga wanda dai da yake bakin hanya duk mun sa su insha Allah in abun ga na world project din ya zo mun riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa kaga an ka fara buru world project din insha Allah muna sa ran ba wai udara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga mararaba kuma har zuwa mutuwar noma har world project insha Allah duk wa'annan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala. To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma eh, tarihi. Abin mamaki a ce tsohon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun ɗauki tsawon lokaci babu shi. kasan ni ma da shiga na da fara wannan abun gana a zama zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka gara idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba. To yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ko ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma mai abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa insha Allah duk wa'annan abubuwan insha Allah wa'annan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan lantarki din insha Allah duk za a wuce wurin kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen hausa na muryar amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo landmark fm kwantagora yusuf mustapha batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. Shirin VOA Africa a yamma.